Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Akwai sirri kashi na takwas. Fanda kuwa tana jinsu ta ɗauke fara'a daga baki ɗaya, tashi ta zo ta yi taɓa wajen, amma don karma mai ta ji babu daɗi, ya sanya ta zauna har suka ƙara su ciki. Suna shigowa da saurin ta gaida Hamma Jalal, ya amsa mata, sannan ta miƙe kamar tana kan ƙaya za ta bar wajen. da mamaki yake kallanta jin bata gaida Maryam ba kuma tana shirin barin wajen batari ya ce ke dawo nan ni kadai ke gani da zaki gaishe ni ita kuma ki share ta idan ba za gaishe ta ba ni ma ki jinya ta wa gaisuwar da kika mu duk ki haɗa bana so lokaci guda fannin ranta ya dagule hawaye ya cika mata ido bata yi auni ba ta ji sun fara gangara akan kumatanta. da gajiya ma mai hashi kan shahan majalal din mamaki ne kama su ganin kawai dan an ce ta yi gaisuwa za ta fara hawaye don kuka ya fi komai arha a wajenta Ita kuwa fanna na ta bangaren kuwa bakin ciki da takaicin yadda Hamma Jalal yake nuna mata bambanci karara akan Maryam ne ya cika mata zuciya. Har ya sanya ta zub da hawaye. Murya a rike ta ce, "Na wuni." Ta faɗa ba tare ta kalmar Maryam din ba. Maryam idan mami bai sanya ta yi kokarin amsawa ba, don ita ma ranta ya ɓace. Ganin mami ne ya sanya bata kawo fanna mari ba. Afif ne ya fara magana yana son a sake shi ya tafi wajen fanna. Ko ta kansa fanna bata bi ba. Ta wuce ciki abinta. so sai Maryam ta jiran ta yayi baki tabbas dole ne sai ta koya fannin hankali dan tana ganin ta rena ta rini mai muni Afif ya rage sai ya bi fanna bata san lokacin da ta daka masa wata uwa tsawa ba ka lallace rufa baki ba a san ka dage sai ka ji to ba za ka ba jin sautin magana ta yi ƙarfi ya sanya yaron fashewa da kuka wani irin kallo jalal yi mata da ya sanya ta sha jinin jikinta hajiya mami ta jawo afif ɗin jikinta tana lallashinsa tana mamakin abin da yake faruwa da fanna da ake samun sauyi haka lokaci guda mikiwa ta lalle ya wuce masaukinsa da ke sashin mami. Maryam na biye da shi, ko kula ta bai ba saboda ya ja haushin tsawar da ta yara. Ganin ya share ta ne ya sa ran Maryam ya ƙara ɓaci. Fitowa ta daga ɗakin ta bashi, don ba za ta jure ganin yana mata banza ba. Na Nani ya yake yi a cikin ransa a akan rashin jituwa da ke tsakanin Maryam da Fanna. Tun a baya ya san Maryam ba ta son Fanna, amma Fanna ba ta nuna damuwa akan haka. Yanzu gashi an zo stage ɗin da take nuna mata tsana ƙarara akan Maryam ɗin. Tunani yake yi, an ya zama Maryam da Fanna zai yi waje guda kuwa? domin shi a tunaninsa idan Maryam ta zo karatu wajensa ta dawo kenan ya rike matarsa amma yana taraddadin haɗa su waje daya Fanna kuwa tana shiga ciki ta tuno ta bar ta a can ƙasa kuma ta sai da ta leƙa ta ga babu kowa a wajen sai hajiya mami da afif sannan ta fito ta nufi wajensu afif na kallon ta still bai zuciya ba ya fara ƙoƙarin zuwa wajenta hajiya mami za ta yi magana akan ta ɗauke shi ba ta kai ba tunanin ta yi katse domin dariya ta ga fanna ta sakarwa yaran saɓan ɗazir ta ki ko kallonsa ta jawo shi jikinta daga ita har yaran suka sauke a ajiyar zuciya baki hajiya mami ta buɗe tana kallon ikon Allah ɗaukar safan da ta juya zuwa ɗakinta hajiya mami ta miƙe ita ma ta ɗakinta a hanyar tafiya suka haɗu da Maryam da mamaki Maryam take kallon ta ganin babu Afif din a tare da ita tana tunanin inda ta bar shi sai dai kuma ba za ta iya tambaya ba wucewa mami ta yi ita kuma ta tafi zuwa cikin falon ganin babu Afif lokaci guda hankalin ta ya bata mami ta kai shi wajen fanna wani irin takaici ne ya cika mata rai da sauri ta nufi ɗakin fanna ranta yana suya Fanna tana shiga ta ajiye Afif akan gado, ta zo na bakin gado tana kallon sa. Ta yi kiyo yaron sosai. Kamar daga sama ta ji an bankaɗa mata ƙofa, an shigo. Tana dubawa ta ga Maryam ce. Ba ta yi kanta ba, ta yi ƙoƙarin haurawa gadon ta dauke shi. Fanda cike da ɓacin rai ganin abin da Maryam ke yi ba na hankali ba ne, ta ce, Kar ki kuskure ki gado. Maryam da bakin ciki yake cin da ta ce, Idan na hauki da ke ni, wace tsaye ce a gadon naki, ki da kika kawo min gadon miji ma, bari wannan abu da kike ɗanɗane. Dariya mai kamata ta daina hankali Fanna ta yi da ce, wato mijin ki ko ai shi ya zama mijin naki da zaki zo nan kina mana wani kirari oh sorry na lura duk mutum da bata samu mallaka abu nata na karan kanta ba a lokacin da ta samu abin wata to kokari kawai take na ganin karfi da yaji akan ya zama nata ita kadai to kuma yadda na faɗa a baya hankaka mai da dan wani naki haka abin yake magana ta yi wa Maryam zafi abin da rashin gaskiya hawaye kawai ya fara gangara akan kumatinta wanda hakan ba karamin daɗi ya fanna ba domin ta zubar da hawaye ya fi so miliyan akan Maryam kuma har tana zubarwa sai dai wannan karin ya zama dole ita ma Maryam din da jiyan da ake ji a yanda take zubar da hawaye mai cike da kuna a burkice Maryam ta ce menene naki wanda yake tunanin ba nawo fanna mijin da ni ce wacce na fara mallakar sa ko din da na dauki cikin sa wata tara na haifa na shayar da shi murmushin jin daɗi fanna ta yi don Maryam ta zo inda take so a zo duk da ranta yana cike da kuna ganin yadda Maryam take zakewa akan abin da ta san asalin sa baki ɗaya cewa ba nata ba bane yasa ta ce duka babu abin da yake mallake kike kaɗai karo na farko kuma a ciki ke kin san da hakan dan na san kina da tabbaci a su fiye da kowa sanin hakan ya saka yanzu da ban ambaci ɗa kika sako shi a ciki saboda shi ma kin san ba na ke bane tun farko ko Maryam dai kan fanna a zuci don wani abu ba za ta iya bada amsa saboda da baki maran da kawai za ta yi ta je sauki daga hannu za ta soke shi a fuskar fanna sai kawai murya hajiya mami suka ji a bayansu wanda su ya sanya suka sha jinin jikinsu da kallon da take musu a tunaninsu ta ji abin da suke faɗa wani irin kuci maryam ta dinga yi tana jin tamkar ta masa haukan ƙarya ta ci uban fanna a wajen ko za ta samu nutsuwar zuciyarta sai dai ba ta son mami daga rashin hankalinta ba ta da tantan dan tafi da can mata ba Wani dalilin ne kawai suka ta dauke hannunta daga jikin fanna tare da komawa gefe tana sake haɗe fuska mami ko kallon su take ɗaya bayan ɗaya tana son karanta wani abu a cikin fuskokinsu amma ta kasa gane komai sai fushi da ke kwance akan fuskokinsu kallon ta mayar kan afifa da ke zaune a tsakiyar gada ya kura musu ido yana kallon ikon Allah cikin bacin da nuna fushi akan lamarin da ta same su a ciki ta me hakan kuke yi a gaban danku kamar haɗin baki fanna da Maryam suka kalli juna sai kuma kowace ta kawo da kai gefe da alama babu wacce ta sojin kalmar haffan da za ta yi shiru sai kuma ta ga mami ta yi tambayar da take son amsawa ko za ta ga daɗi a cikin zuciyarta cikin sanyi miya ta karya wuya fanna take cewa abin da na gani kenan mami ni ban san me saka ba ta son ganin yaran nan yara biyu ba please ki tambaye ta menene dalili ni na kasa fahimta fanna ta faɗa da sanyin miya tana sake kwantar da kai kamar ba yanzu ta gama sakin magana mai zafi ba wani bacin rai ne ziyarci zuciyar Maryam tana jin kamar ta fashe da kuka ko za ta samu zuciyarta ta yi sanyi rainin da fanna ta yi mata bata sanya kai har haka ba sai yanzu take kokarin shafa mata kashin kaji a gaban mayu zuciyarta saboda tsafa bakin ciki har ta sa yadda take yi tana cewa tunda na nuna bana son a rabe shi dan me saka dole sai an yi ganin abin na shirin zama rigima ya sa mai saurin yin magana dan ta ga alamun fanna tana son tofawa cikin nuna takeici da bacin rai take cewa ban san abin da yake faruwa tsakanin ba sai dai alamu sun nuna min cewa akwai abin da kuke bugewa wanda shine silar rashin jituwa da nake hangowa a cikin idanunku amma kuma kun san menene hajiya mami ta yi magana cikin sigar tambayar su sai dai su babu wacce ta iya amsa wa mami sai yin ƙasa da suka yi da fuska kowace sai fama murza hannuwan da take yi mami ta sa gyara tsayuwar ta tana kallon afif da bai san me ke faruwa ba sai dai ya san abin da ake yi a wannan lokacin ba na daɗi ba ne sai da ta sake su da kallo sannan ta ce yanzu kun kyauta kenan shin me yake faruwa tsakanin ku ne wannan karin Maryam ce ta yi magana cike da karfin zuciya dan abin da fanna take yi mata ya fara isar ta ta ce da Hajiya Mami Mami yarinyar nan ta muku raina ne ko ba ku komai na girme ta girma sosai kuma kowa ka isa ya sa ta girmama ni tana rufe baki fanna ta ce na ji bana girmama ki amma sai ki ga mami dalilin tunda ai da ba haka nake yi miki ba kuma yanzu duk wanda ya zo ya tarar da ke a cikin ɗakin nan ya san ke kika zo ya rigima da ni ba ni na je gurin ke ba Wanda ta faɗa ba tare ta kalli inda mami take ba. Sai Maryam kawai da ta zuba wa idanuwanta. Wanda suka sake firgita Maryam wajen shakka abin da fanda za ta iya furtawa a wajen nan. Lokaci guda alamun tsoro da matuƙar tashin hankali suka bayyana a gare ta. Haɓari jikinta ya fara yi. Sai take jin kamar fanda za ta furta wata kalma da za ta iya rubuta duk wani shiri nata. Idan mami yana kansu gabaki ɗaya. Kuma ta fahimci ta Maryam ta shiga cikin wani yanayi. Sosai hankalin mami yake a tashi tabbas tana son sanin abin da yake faruwa tsakanin matan Jalal a iya sanin da ba haka suke ba a baya can dukkan sun canza. ko fannin da ta kasance mai sanyin hali da sanyin zuciya a baya yanzu ta canza ta koma wata irin mai rikici da take ganuwa a tattare da ita wanda take son koya karfi da yaji Mami kam ta san tabbas akwai sirra a ƙasa da ya sanadiyar canza yarinyar nan mai sanyin hali da kawaici uwa uwa kuma hakuri zuwa haka dole ta nemi hanyar da za ta magance wannan lamarin tun bai nisa ba don abin da take hanguwa tsakaninsu yanzu ba ta jin idan aka tafi ga jalal zai iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali a tattare da su Nisa wata sannan ta ce, Da safe a yi maganar, yanzu dai Maryam, zo ki mu muje. Mami ta faɗa tana kallanta. Wajen afi ta nufa za ta ɗauko shi, Mami ta saurin dakatar da ita, tana cewa, Bashi anan Maryam, wannan za ta kula da shi. Ki wuce wajen mijinku kafin ku fito wajen dina. Wani irin Maryam ta ji, jin an ce ta baɗanta a wajen wacce take ganin ta tankar maƙiyarta. Kasa jurewa ta yi, don ba jin za ta iya barin Afif a cikin ɗakin nan. Bata kalli Mami ba, kawai ta nufi wajen afi ta sa hannu ta ɗauko shi, ta riƙe shi ta tana cewa bari kawai mu tafi tare wannan karin cikin nuna iko mami ta ce maryam Cewa ne ki bashi anan ki je ki ji da mijin ku hinda za ki kula da afif na tabbata haka fanda za ta kula da shi ji shi domin kofin da ba ta auren jalal ita mahaifiyar shi ce kuma tana da iko da shi Maryam babu abin da ta hango a kalaman Hajiya Mami face son kai da san nuna mata bambanci. Ran da bai so ba ta dire Afif akan garin. Ba tare ta ce kuma ba ta fice daga cikin ɗakin. Tana jin wani mugun tashin hankali yana zagaye mata cikin zuciyarta. Mami ta mira kallon ta wajen fanna, wacce ta ki bari su haɗa ido, Dan ta san ta yi abin da dole ba za ta so kallon idanun maman ba. Lura da hakan da mamin ta yi ne ya sa ta jinjina kai tare da faɗin. Kar ki sake biyo Maryam ku ya abin da zai saka aji babu daɗi. Ina son ki ci gaba da bata matsayinta kamar yadda kika fara tun farko. Kina ji na? Wannan ta ɗaga kai a hankali kuma ta buɗe baki ta ce, To mami, ta faɗa hawa yana gangarwa akan fuskarta, zuciyarta ta cunkushe da kunci. Saboda mami ta umarce ta da yin abu mafi wahala domin a halin yanzu babu wani abu da take jin haushi a duniya gaba ki ɗefa ce Maryam. Mamakin hawayen da ke kwarin ya kan fuskar fanna mami take yi, domin ko ba faɗa mata ba ta tabbatar akwai kunci da damuwa da suke ɓoye a ƙarƙashin su. Wucewa mami ta tana faman hasashen abin da yake shirin faruwa cikin rayuwar gidan Abdullahi. Da gudun Maryam ta shiga cikin ɗakin tare da sakin wani irin mahaukacin kuka. Babu kowa a ciki, sai dai ta jiyo ƙarar ruwa a cikin bathroom ɗin cikin ɗakin, da alamu Jalal yana ciki yana wanka. Kangara ta faɗa ta gaba da kukanta kamar za a zare mata rai. kukan da yake juwa daga cikin bedroom ne ya sanya shi ɗaurin farin tawul a ƙugunsa ya fito ruwa kwance a jikinsa gani yadda maryam ke kuka ya ɗaga masa hankali don ya san lokacin da ta fita babu alamar kuka sai dai akwai fushi a tattare da ita ƙarasawa ya wajen gadon ya zauna a gefenta hannunsa ya sa tare da kamo nata cikin sanyin murya yake faɗin bibi lafiya kamar da take yi mata wannan tambayar ta dago a fusace fuskar ta sharkar kuka tana faɗin biyo ka da ni gidan nan babu abin da ya haifar min sai wulaƙanci da cin mutunci na wallahi da na sani ban zo ba yau mami har da goyon bayan waccan ban san yarinyar na san yanzu ta kuma samun damar yi min rashin kunya tunda ta ga ana ba ta dama amma wallahi ba zan lamunta ba kuma sai na koya mata hankali in ina raye sai ta san wace ce Maryam Akil wakili tunda ta fara sabon musibar nan yake bin fuskata da kallo inda yake tana nuna mami mai laifi ce a gare ta ya saka ya sa ya ɓaci sai da ta kai ƙarshen magana ta kafin ya soke numfashi tun kashi ne wannan surutun da ta yi cikin yanayi na nuna cewa ta yi kuskure yake cewa na tabbatar mami haka kawai ba za ta goyi bayan fanna ba sai idan ta gane cewa kina da lafiya a wurin shin ina kika neman ki fita daga cikin ɗakin nan ya tambaye ta yana mai tsare ta da idanunsa kasa kallon sa ta yi sai mami ƙiyar ta tsaye a fusace kallon ta yi shi ma kuma ita yake kallo hawayen yadda suka karu ta shiga girgiza kai tana cewa tambaya ta kake ina na je da na fita daga nan to zuwa ne na je na ɗauko ɗana wanda ko samar ƙasa za su haɗe an san cewa nawa ne yau akan ɗana da na durƙushe gwiwoyi na biyu na haife shi cikin kuka da majina da kuma kai da kaji a cikin mu ka aure ni kai ma alƙawarin ba zan zubar da hawaye ba idan ina tare da kai akan ku aka gasa min magana da bata dace da ni ba akan ku wacce yarinya take ce wai bani da wani abu da na fara mallaka a karan fari ne kaɗai wai hannu wacce yarinya za ta yi irin wancan maganar saboda kawai ta kasance matarka aure kawai aka ɗora min kuɗi ta ban taɓa ɗaukar ta a matsayin matarka ba kuma kai ma haka ne a wajen ka. amma zan nuna da cewa ni kaɗai ce da ku ku nawa ba mai nuna min iko ko fariya a faɗin duniyar na indi akan ku ne jalal ya shiru yana tunanin dalilin da ya saka fanna take yi wa maryam irin wannan kalamai masu cike da tsantsar kishi wanda ya tabbata fanna ba sansa take yi ba amma me ya kawo kishi babu soyayya so bi kenan yana cin karo da fanna tana ikirarin cewa duk abin da maryam take takama da shi ita ce wacce ta fara mallaka sa a karan farko bai tunanin yana cikin abin da fanna za ta ikirari kirari akan ta mallake sa ba tunda ya san cewa ta tsane shi haushinsa take ji ba kuma ta san gane shi to ko dai fanna ta fara san shi ne yake tambayar kansa babu bata lokaci zuciyar shi ta bashi amsa da cewa a halin yanzu Fanda tsananka ce kawai a cikin ranta amsa bata dare ba wata tambayar ta sake shigo ba to ko dai fanda ta so ka ne tambata san menene so din ba ga baki ɗayan shi kansa ya ɗaure sosai ya tsindima cikin tunani mai an gari ji Maryam ta miƙe ta yi hanyar fita daga ɗakin ganin haka ya saka Jalal tashi da sauri ya binciko daga baki ɗaya ta faɗa cikin sa ya mai da hannunsa ya rungume ta a cikin jikinta rike jikinta take ƙoƙarin yi ya mai da hannunta ya rungume ta a cikin jikinsa Fuske jikinta take ƙoƙarin yi, amma ya hana ta. Sai ma hancinsa da ya kai kan fatin wuyanta yana shinshinawa, ta da goga mata shi cikin wani irin salo. Da yake ita din ba babu ce sarar masu ko abin da ya danganci tarayya tsakanin mace da namiji bace ba. Maimakon abin ya tasiri a jikinta sai ta ji wani mugun bacin rai yana sake tarnike mata zuciya. Inda ji tana son kwace jikinta ya tabbatar masa da cewa duk wahalar banza yake yi. Shi ne ma da yake kokarin hargitse mata. Hannunsa da yake saitin kirjinta yana sa shi jin wani irin filin wanda ya san idan har ya tashi ba samu zai a masa da shi ba sassauta mata rukun yayi tare da haɗe rai dan ya san idan ta ga yanayinsa za ta daina yi masa wannan fizge fizge sai dai ita ma tana ɗaukowa ya ga ta tsuke fuska tana yi masa wani irin muzurai sakan mata hannu yana shirin yin magana kawai ta buɗe kofar ta bace mamaki ya kama Jalal hakan da ta yi tabbatar masa da cewa ba karamin bashi ran ta yi ba numfashi ya sake saukewa a karo na biyu kafin ya karasa wajen trolley sai ya buɗe jallabiya ya ciro da undawiya ya dora akan gado zuciyarsa cike da tunanin yanayin da Maryam ta fice. Sai da ya fara shafa lotion ɗinsa, ya bi jikinsa da body oil perfume da spray kafin ya zara riga a jikinsa. Already ya yi alwala, don haka masallaci ya nufa lokacin har an yi raka a ɗaya. Maryam kuwa tana fitowa tana nufi sashen Fadila. Sam za ta iya zama a sashen Sijalal tana ƙunsar bakin ciki ba, iri-iri an hana ta ɗanta, bayan kuma an tabbatar da cewa ba ta son zaman da ɗan nata yake yi a wajen fanna. Bari har a ce za ta ba shi kulawa irin wacce za ta ba shi. sannan jalal take tunanin zai goyi bayanta shi ma ta ga bayan mahaifiyarsa wacce take ganin tamkar bayan fanna suke bi suna wani sake shagwabata tana rashin mutuncin da take so fadila na ganin ta murmushin ta bayyana akan fuskarta sai dai yadda ta ga yanayin matan kanin mijin nata ya saka ta shajin jikinta cewa babu lafiya namurna da farin ciki take mata sannu tare da nuna mata wajen zama Maryam ta karasa cikin falon ta zauna tana sake jan ranta yana kuna mutanen bocin Yakubu kunya gare ku ba dai tsoro ba saukai yaushe Ciwon Fadila tana son saukowa da muryar fushin da take hangowa a cikin fuskarta. San bin yi farin cikin zuwa garin nan ba. Wai shin maman Yusra, ni kaɗai nake ganin yadda ake wa fanna kuwa? Fadila ta saurin ɗaguwa ta kalli Maryam. Kallon da take sosai, ji Maryam ɗin ta taɓa mata abin da suke fuskanta a cikin gida Ta bi baki dai domin ita ma tana neman wanda zai taya ta ganin wannan lamarin. Cike da karya amurya ta take cewa, wallahi ni ma kaina abin ne yana ƙona min rai mun mafi. Sai ma kin ga zinarin da Alhaji ya dankara wa yarinyar ɗin, lokacin da ta dawo daga musabaka. wai gudunmawa ce ya bata jin haka ta fito da Maryam lalle su mami suna daure na mara shi saka yanzu take jin daɗin yara shin kunya yanda take so a yanzu yarinyar nan jin da take hididi da mu sai dai ni ba iya bari ta rena ni ba wallahi Fadila ta faɗa cikin san ƙara wa Maryam ta in fanna dama ke kam ai sai dai ke hakuri tunda kun haɗa miji da ita na san jin da za ta yi kuna haɗa kafaɗa tare a rigitsa Maryam take kallon Fadila tana jin zuciyarta tana kuna cikin zafin rai take cewa ne ba wallahi tallahi lalle mama mun yi me kika mai da ni ne ai wallahi da yake ji da kanki a wajen Hamma Saddam haka ni ma nake ji na ni dai tilo a gurin Jalal kuma wallahi tallahi sai na nuna wa yarinyar nan ita din karamar yar iska ce za ta san da wa take son kafa kafaɗa ta wallahi ina son yin sallah babu kowa cikin toilet din Maryam taba faɗa tana miƙewa sai Fadila ta ce babu kowa don haka tana ban ɗakin still zuciyarta tana cikin wani irin zafi Wannan kuwa mami na ficewa ta sauke ajiyar zuciya tana dafi kirji ita kanta bata san lokacin da take samun ƙwarin gwiwa mayarwa da Maryam martani ba abu ɗaya kawai ta sani shine ba za ta iya jure inda take nuna mata isa da iko akan abin da ba ita kaɗai take da iko da shi ba sannan ba ita ta bawa kanta ba Allah ne da kuma kaddara da ta shiga ciki na sai sun yi tarayya a cikin abubuwan da suke haddasa musu rashin zaman lafiya idan abaya ta zauna Maryam da Jalal sun yi mata duk abin da ransu yake so yanzu ba za ta taɓa yadda ba zamani ya canza haka kuma lokaci ya sauya jiya ba yau bace a can baya sun yi amfani da rashin wayanta da kuma yawan hakuri da sanyin halinta sai kuma kankantarta suka zalunce ta suka mai da ita tamkar wata baiwa ba matar gidan ba yanzu lokaci ne da za ta kwaci yancinta sannan ta rama duk abubuwan da suka yi mata wanda ta san ba za ta iya yafewa ba kuma ba su karfin ta ba cike da nutsuwa ta isa wajen afif da ya kura mata ido gwiwowinta ta saka a kasan bedside carpet din da ke wajen tare da kamo hannun yaron tana saka masa murmushi da ke cewa sorry ka ji afif dina and please kar ka zama sulutu irin dadinka Bi a strong man like kakanka dan Allah kar ka zama sai abin da mace ta ce maka idan ka yi aure hmm? ya fahimci abin da take cewa ya ɗaga mata kai alamar to cikin farin ciki ta lakuce masa hanci tana cewa, Good boy, why give me five? Ta faɗa tana mika masa tafin hannunta. Ina dariya da yake ya gane abin da take nufi, ya buga tafin hannunsa a cikin nata, suka saki dariya a tare. Tashi ta je ta buɗe bag ɗinta, ta ciro wata sweet a ciki, ta bashi, sannan ta shiga toilet ɗin ta ɗoro alwala. Jin da take saka yau, tana jin farin ciki idan ta tuna da Maryam ta zubar da hawaye a gabanta. ta san ko babu komai ita ma yanzu ta ji irin raɗin da suka dinga cusa mata ba tare da kowa ya sani ba hatta su da suka dinga yi mata abubuwan da suke so jalal na fitowa daga masallaci suka haɗu da hamma sadam gaisawa suka yi sannan suka nufi cikin gidan akan wasu tsala-tsalan kujeru da suke cikin compound daga gefe suka zauna suna tattauna yadda aka yi musabakar da yadda fanna ta yi kokari a wajen jalal yana jin wani daɗi da alfahari ganin da kowa ya tashi ya bawa fanna shi ake kallo ana yi wa murna suna zaune a wajen har aka yi sallar isha'i sau kuma masallacin suka yi sannan suka nufi cikin gidan a tare kai tsaye sashen hajiya mai suka nufa dukkansu inda suka tara an gama shirya abinci a tsakiyar falon masu cinsa kawai ake jira suna cikin hira a falon baba ya shigo daidai lokacin da ita ma mami ta fito daga ɗaki ganin su jalal a zaune a falon ya sanya ya zukatan iyayen kwarai cike da biyayya suka shiga gaishe su kafin baba ya zauna a ɗaya daga cikin kujerun yana kallon jalal yake cewa ina abokin nawa yake jalal ya kalli mami don bai san inda a ɗin yake ba ganin hakan ne ya saka mami yin murmushi tana cewa sabon angon nawa ai ɓoye shi ke yi dukansa suka yi dariya kafin mami ta kalli jalal tana cewa da ya karɓo shi a wajen fanna daga nan ka ce ta fito a yi dina ka kira Maryam ma dan naga ita ma bata fito ba tamka jira yake a ce ya je ya miƙe ni sama har yana haɗawa da dan gudu-gudu duk da ba halin sa bane shiga waje kai tsaye ba tare da neman izini ba jiya ba zai iya yi mata nokin ba yana ganin duk ayin da ya shiga ba za a tuhume shi dalili ba tunda dakin matarsa ce a sa yana shiga ya tarar da ita ta idar da sallah tana nike hijabin da ta cire ita kuma jin motsin an shigo ya saka ta kallo kofar dan ganin kowaye karfi idan ta suka shiga cikin najila da ke kallanta rikicewa ta yi don ba ta tsammanin shigowa sayan da take a wannan lokacin ba ta yi sauran warware hijabin da ta nike za ta mai da shi jikinta ganin abin da take kokarin yi kamar ta ga wani mutum wanda ba ta da kusanci da shi ya sanya jiran shi babu daɗi ƙara sa ya wajen da sauri don hana ta aikata abin da take sanyi da tana mata matsayinsa a gare ta idan ta manta ba ta yi aune ba jinsa kawai ta yi ya riƙe hijab ɗin ba tare da ta san lokacin da ya iso wajen ba a razanar daga ido ta dube shi haɗe da ya sanya ta sha jinin jikinta ya sake takawa kamar zai yi kisan cikin rashin walwala yake cewa domin kika ganin da zaki saurin saka hijab ko ban da mun ganin jikinki a haka ya faɗa yana ƙarewa ta kallo ita ma jikinta ta da kallo kuma sai tun inda sa suke doguwar riga ce silk a jikinta mara kauri sannan bata kama ta ba sai dai ta lafi a jikin rinsa ido ta rasa wani irin yanayi take ciki kunya ko haushi ko kuma tsoro sai ta idanuwan sai a daidai kirjinta Ina jin kirjinsa na wani irin bugawa Williams idanuwa yi inda ya ga ƙirjinta yana tashi yana sauka alamun tsoro ya bayyana a gare ta ya saka shi farzar da iska mai zafi. Kasancewar idanun shi sun yi arba da abin da ya kasance ya fi so sosai a jikin mace domin su ne abin da suka fi komai daga mishi hankali a cikin magana ɗaya sun jikinsa. Lokaci guda ya fitar da wata irin iska mai ɗumi daga bakinsa hakan ya sanya ta ƙoƙarin buɗe idanunta. Hannun shi kai kan ƙirjinta da ya saka ta sakin wata ƙaramar ƙara tana shirin yin baya ya sanya hannunsa ya kama ƙugunta ba tare da ya fasa abin da yake shirin yi ba ya kai nasa kan kirjin nata a gigi ta da ta furta mami da sauri kuma ta rantsa ido tana faman kawar da fuskarta lokaci guda hawaye ya cika mata idanta ba su kai gasguwa ba kan fuskarta ba ta ji ya kamo gashin kanta ta zubo shi ya dawo gaban fuskarta wanda tsayinsa ya tsaya a daidai kirjinta jin abin da ya mata bata san lokacin da ta soke ajiyar zuciya ba kuma zuwa lokacin idanuwansa suna kan kirjinta ya kasa ɗauke ido a kansu a maimakon ya kalli jelar gashin da ya riƙe a hannunsa cikin murya mai cike da sanyi ya ce ina son su sosai gudu ido da sauri jin yadda maganar ta fito kamar ba Hamma Jalal da ta sani ba kallon sa gaba baki ɗaya ta rasa abin da yake nufi domin abin da idansa suke kallo daban kuma abin da hannunsa yake kai daban dan hannunsa yana kan jelar kitsan gashinta yana wasa da su kare irin ta da hannunta kallon hannun nata yi ganin yadda ta kare irin nata sai ya taɓe baki kawai sannan ya ɗago ya kalle ta da kayan mata alamu da gashin nata guda biyu da suke a hannunsa yana wani jujjuya sai ya ce su nake nufi wani abin kike tunani bakin ciki ne ta rike ta da ta rasa dalilin yansa cikin sauri ta kwashe gashinta cikin ranta take faɗin lalle hamma Jalali ya ci ganiyar renin hankali ko ita zai rena wayo hijab da ta gyara ta sake kokarin sakawa ya rike shi a karo na biyu ya haɗe rai sosai ya ce kar ki sake gani nake kokarin ɗaukar hijab zaki saka domin ban san me yake ɗaukar kanki ba tunda ni ban ga abin da zaki ɓoye min a nan ba dan ban da ra'ayinsu ba ta san lokacin da ta yi mishi wani irin kallo ido cike da hawaye ba domin magana ta ƙona mata rai ai ko ita ba matarsa ba ce bai dace a ce ya furta mata hakan ba kallon da yake yi ko ɗar bai ji ba ya sake faɗin uhm, ke kan kin san da haka rashin ra'ayin daban da shi akan sai ya sanya ba sa gabana bari a yi tunanin zan kula su sai da ya tamke rai sosai sannan ya ƙara shi maganar da faɗin don a kan sake ganin na shigo wajen kin ɗauki mafi kin lullube su dan kin hakan so babu adadi ina ƙyale ki abdullahi ya ƙara magana cike da isa sun kai ta kaifin da ta yi sai take jin gaba ki ita muzanta Bata sani yaushe Ahmad Ladi ba kaskantar da ita domin nuna mata cewa ita din ba bakin komai take ba a wajensa. Sai da yalo ta fuskarsa da fara'a sannan ya juya wajen Afif da yake mishi magana cike da nuna zallar soyayya. Sanya hannu ya ɗauki yaron sannan ya juya wajen fanna yana cewa ki fito in ji hajiya ma mai dina. Zuciyar fanna zafi kawai take yi mata sosai sai fa laliban kalma guda ɗaya take yi da za ta rama cin fuskar da ya mata. Gani na shirin fita ba tare ta bashi amsa ba da saurinta bata san lokacin da labbanta suka furta a hakan na fi mata dubu komai ciki har da matarka tsayawa jalal ya da mutukan mamaki jin kalamanta juyawa ya kalle ta sosai kafin daga bisani ya ce me ruwanki da zancen matata kuma fannan wai ta sa rikice ne ba ta ta ki magana ya ci gaba da faɗin idan kishi na kike ki fito ki faɗa ki ba wani sakaye sakaye daga shi kan sha fannan sai da suka ji kalaman a wani iri shi kansa Jalal bai yi tsammanin kalaman da zuciyarsa za ta baro masa ba kenan bari ita kanta fannan da bata yi tsammanin jin hakan daga gare shi ba Juyi ta kanta gefe ta yi ta kasa ba shi amsa, shi ma bai jira amsar ta bai fice, domin ya ga alamun idan yana tsaye zai ta sakin abubuwan da za su zuba masa da girmansa a wajen ta ne, saboda yau ɗin nan ya ga ya canza sosai a kan fannin. Duk da dama tun faruwa waɗancan lamuran, a fannin su shi al'amura ke neman daidaita a muhallinsu, yana jin da daban a cikin rayuwarsa, amma banda kamar yau, domin yau ji yake kamar yana buƙatar kusanci da ita. Alhamdulillah, to yanzu kar gida, anan za mu kwana. mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na tara ku ci wani kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ku tambaya cin gyara korafi ko ba haka zalika ku ta yi misharin a gurgur ku na wasa da facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida assalamu alaikum tare da ni maman sitida a gurguje da zafin su ga sunan sun zo kun ma already wannan shi ma tsohon project ɗinmu ne na gyaran mazaunai na cicciko da malamalai Masha Allah ga capsule ɗin na kamar yadda kuke gani haka zalika ga kuma cream ɗin sana ma yawwa. Wajen gyaran mazaunai ba wajen gyaran malamalai Masha Allah yana gyara faka-faka yana da kyau sosai karki bari a baki labari. Masha Allah gashi na.